‘yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za a cikin Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. ɗakuna na biyu sun ruhe na wannan makoci na uku ne wannan biyu ne nasu suka ruhe. Ban ga daidai da sanayyar hinkafa ban gani ba ban ga kwano ba ni dai nan na zuba Allah ya ba abin da na samu ne a tallafi ko daya labari kuma mun ji labari amma mu bai zo gare mu ba shugabannin mu su ne aka basu kuma ba su kawo mana ba suka rike su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka yi wannan ƙorafin wasu daga cikin mutanen da ibtilayin ambaliyar ruwa a daminar da ta gabata ya ritsa da su a jihar Kano kenan kuma wannan shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai tabo a dakace sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci madalla masare kamar yadda kuka fara ji yau shirin na jihar kano ta arewa maso yammacin najeriya inda mutanen da ambaliyar ruwa ta lalata musu gonaki da gidaje ke ci gaba da korafi kan yadda suka ce hukumomin jihar da ma na tarayya suka yi watsi da makomarsu duk kuwa da irin kuncin rayuwa da suke fuskanta saboda rushewar muhalli da karancin abinci sanadiyar wannan annoba. Wata ƙididdiga da hukumomin jihar ta Kano suka fitar ta nuna ambaliyar ta bana ta rusa gidaje 36,254 a 34 daga cikin ƙananan hukumomin jihar 44. ibtilayin ambaliyar ya lalata jimlar gonaki 14,364 a sassan jihar ta kano yayin da aka rasa rayukan mutane 23 sai kuma wasu fiye da ɗari da suka jikkata sanadiyar ita wannan ambaliya watanni biyu zuwa uku da ɗaukewar ruwan sama a wasu sassa na arewacin najeriya yanzu haka hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar kano ta ce ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda waccan ambaliya ta shafa alhaji sala aliyu jili sakataren zartarwa na hukumar ya ce yanzu haka hukumar haɗin gwiwa da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa suna aikin rabon kayayyakin tallafi da suka hada da kayan abinci da na gine-gine waɗanda kuɗinsu ya kai naira biliyan biyar. da kayan da ita hukumar da agajin gaggar ta kasa take kawa da abin da ita kanta gwamnatin jihar Kano take kawa akalla yanzu mun raba kayayyaki ya kai na biliyan biyar wanda suka hada da kayan abinci da kayan gini da sauran abubuwa su kansu har yanzu ba mu gama raba su ba tukuna na gonaki yana nan shi ma yana tafi saboda abubuwan a hankali muke abin akwai eh, wato kwamiti da shugaban kasa ya kafa wanda mai girma ministan eh, harkar ruwa yake shagoranta shine wanda yake kula da ibtila bala'i na gonaki wanda ana nan ana ta aiki a kansa ba dare ba rana. To sai dai wasu daga cikin magidanta da wannan ibtila'i na ambaliya ya ritsa da su a ƙananan hukumomi irin su warawa da wudil da ajingi na kokawa kan yadda hukumomin biyu ke raban kayan tallafin suna masu cewa ko da yake suna da labarin raban tallafin amma su bai kai gare su ba. yayin da wasu daga cikinsu ma ke cewa hatta waɗanda suka samu ɗin abin da aka ba su bai kai ya kawo ba. Salim Aikari. Na yi asara fiye da yadda baka tsammani tunda ina aiki kamar hekta ɗaya da rabi zuwa biyu. Duk kuma ba abin da na samu ko ɗaya ban samu. Gida katanga da ɗakin ƙofar gida na duk ya ruhe. Ga mai unguwa ga wannan duk mun kai ƙorafin ko ko cokali ba ba. Wai ba mu ba wanne ba mu ba mu gan ba ma. Wasu sun dake ba su kawo shi ba. Ni fa ko tafi ɗakuna na biyu sun ruhe na wannan makoci na uku ne wannan biyu ne nasu suka ruhi ni suna na abakar ni ko kyalle ban gani ba ban ga daidai da yin shinkafa ban gani ba ban ga kwano ba kuma ɗakuna na biyu sun rushe ni dai nan na zuba Allah ido labari na ji amma ban gani ba sunana abdullahi ba abin da na samu ne a tallafi ko daya labari kuma mun ji labari amma mu bai zo gare mu ba kuma lokacin da aka himma ba wani kirki ya karba makwata ba mu kuma ma bai zo kanmu ba ma shinkafa na rasa shinkafa da daki shinkafa za ta kai kamar helta guda ni dai a yaron a yaron gida wanda nayi banda mata mai gida shi ma mai gida ko kulli bai samu ba shugabannin mu su ne aka ba su kuma ba su kawo mana ba suka rike a wale Idris to gaskiya mu dai a lokacin da abu ya faru akwai shugabanni da aka zo aka dan dudduba to amma cikin ikon Allah mu dai ba wani abu har abun ya zo ya wuce ba abun da aka san ba komai Salahuddin Alhassan na noma shinkafa za ta kai shakta ɗaya da rabi gaba ɗaya na asararta ban samu tallafi ba ko guda ɗaya to mun ji labarin cewar gwamnati ta ba da taimako a zuwa taimaka manoma to ko mu wanda ta zai zo gurin to kuma Allah bai nufa ya zo ba to nan gaba a cikin shirin zamu ji martanin sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta Kano da kuma halin da ake ciki game da tallafawa masu ambaliyar ruwa a jihar Jigawa da ke makwabtaka da Kana a akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa A afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan furra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masu ware dangane da wancan korafi kan batun tallafi ga masu ambaliyar ruwa a Kano ga abinda da sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Alhaji Sale Aliyu Jili ke faɗi. Su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka kai wannan ai misali yanzu ka ɗauki ƙaramar hukumar ajingi ai so uku muka je kuma ba mu je haka sai da muka kai musu kayan agaji daga gwamnatin jihar Kano kafin ba gwamnatin tarayya ta kawo wannan karan da muka je da muka je da kayan gwamnatin tarayya muka ba to waɗanda muka tantance su ne ake kaiwa kuma in mun je muka mika list wato sunayen waɗanda muka tantance ga shugaban karamar hukuma yanzu waɗancan da suke koke ina makomasu makomasu shine duk wanda ban karɓi sunansa ba zance na gaskiya ba za mu yaudar kowa ba baya cikin kasan nan da za mu yi ko za mu yi ko mun yi ba baya ya makara to wannan kenan masare abu ne sananne cewa jihar jigawa mai makwabtaka da jihar kano na cikin jerin johin najeriya da annobar ambaliyar ruwa ta munana inda al'ummar jihar suka yi asarar gidaje da amfanin gona na biliyoyin naira al'amarin da ya sanya masu kula da lamura ke hasashen cewa jihar ta jigawa ka iya fuskantar karancin abinci sai dai gwamnan jihar alhaji muhammad badaru abubakar ya ce shirye-shirye sun yi nisa wajen ba da tallafi ga mutanen da wannan ibtila'i ya ritsa da su. Mun yi kwamiti guda biyu. Kwamiti na farko shi ne zai duba wahalhalun da mutane suka yi a nemi 'yan kuɗi a ga yadda za a taimaka masu. Na biyu kuma zai duba me ya kawo ambaliyar wani irin kokari za mu yi maganinsa. To wayannan kwamitoci duka suna aiki an yi launching a neman taimako an tara kuɗi kusan biliyan ɗaya da ɗari biyu wanda yake yanzu ana kokarin tantance wanda ya dace a taimaka da kuma nawa za a taimake su wanda ita ma jiha ta ba da tata gudunmuwar sannan a maganar tituna mun ba da talla wuraren da titi ya, yanke da kuma suka ɓaci muna gani sai gyaran titunan nan da gyaran gadoji da sauransu zai kai kusan naira biliyan shida amma mu ba da tallar wannan ayyuka ana ƙoƙari a gama tsarin yadda za a yi a ba da ayyukan domin a yi su kafin ruwa ya zo da yardar ubangiji gagari ma ce sai dai allah ya kiyaye muna gaba akwai masu hasashen cewa dama in aka kalli mizanin ita wannan barna kamar yadda kai bayani za ta iya sababa karancin abinci ta wannan fuska ta batun abinci akwai wani yunkuri da gwamnati ke to kamar yadda ka gani ruwan ya cinye wa mutane abincinsu da yawa to da yawa bayan ruwan ya janye da wannan raba din sun dan shuka wasu abubuwa kaɗan kaɗan wanda zai rage wannan raɗaɗin amma ba zai yi maganin komai ba to shi yasa aka yi shirin wannan tallafi domin wanda ba su samu wannan tallafi ba wanda ba su samu wani tallafi ba kuma suka rasa abincinsu su ga yadda za su samu su sai abinci su dan ci kafin kuma noman rani ya zo da kuma wanda za a na damuna mai zuwa in Allah ya taimake mu ba a samu irin wannan ibtila'in ba Alhaji Muhammad Badaru Abubakar kenan gwamnan jihar Jigawa a Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta